Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce. Amma kafin nan ga labaran duniya. Jama'a salamu alaikum da fatan an wani gari lafiya. yau ranar asabar biyar ga watan nuwamba na shekarar 2022 ga labaran duniya mai karantawa sarfila hashim gumel koriya ta kudu ta yi kace-kace da wasu jiragen yaƙi jiya juma'a bayan gano jiragen yaƙin koriya ta arewa 180 a kusa da kan iyakarta a cewar rundunar sojin koriya ta kudu yayin da ake ci gaba da samun tashin hankali a zirin koriya an gano jiragen koriya ta arewa a yankuna da dama na cikin kasar da kuma duka gabar tekun koriya ta arewa na tsawon kimanin sa'o'i hudu da suka fara da misalin karfe goma sha ɗaya na safe agogon kasar a cewar hafsan hafsoshin sojojin koriya ta kudu a mayar da martani sojojin koriya ta kudu sun ce cikin gaggawa sun tura jiragen yaƙi tamanin ciki hadda na f-35a mai satar fasaha kimanin jiragen yakin amurka da na koriya ta kudu 240 sun ci gaba da atisayen jiragen sama masu girman gaske in ji rundunar sojin koriya ta kudu da sanyin safiya jiya juma'a ne koriya ta kudu ta ba da sanarwar atisayen da ake kira vigilant storm ta sararin samaniya wanda zai gudana har zuwa yau asabar kwana guda bayan da aka tsara tun farko a matsayin martani ga tsokanar koriya ta arewa Wataƙila Rasha a shirye take ta harba sojojinta da suka gudu a Ukraine a cewar sanarwar da ma'aikatar tsaron Birtaniya ke fitarwa kullum a kan yaƙin Rasha da Ukraine. Saboda halin da ake ciki na rashin ƙwarin gwiwa da rashin sanyin yaƙi, wataƙila sojojin Rasha sun fara tura dakarun kafa shinge a cewar sanarwar ta bayanan sirri jiya Juma'a. waɗannan rukunin dakarun na barazanar harbe duk sojojin da ke kawo musu koma baya domin tilasta musu ci gaba da yaƙi kuma sojojin rasha sun yi amfani da su a irin wannan yanayi a baya kwana-kwanan da alama janar-janar na rasha suna son kwamandarsu su yi amfani da makamai a kan duk sojojin da suka gudu Gami da ba da izinin harbe duk irin waɗannan mutanen bayan gargaɗin a cewar ma'aikatar tsaron ma'aikatar ta ce dabarar harbe duk sojojin nata waɗanda suka gudu watakila na tabbatar da rashin ƙwarin gwiwa da rashin ɗa'a na sojojin rasha Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Dakarun sojin ƙasar Somalia da wasu mayakan sa kai na yankin sun ce sun kashe 'yan ta'adda aƙalla ɗari a matsayin ramuwar gayya kan harin ta'addancin da aka kai ranar Asabar. Da ya sanadiyar mutuwar mutane sama da ɗari a Magadishu. da yake zanta da manema labarai jiya juma'a a birnin magadishu kakakin ma'aikatar tsaron kasar abdullahi ali anad ya ce faɗin ya auku ne a ƙauyukan garas magan da el hariri na yankin hiran da ke tsakiyar ƙasar somaliya mai tazarar kilomita 320 daga arewacin magadishu dakarun gwamnati sun auka wa 'yan ta'addan a wani wurin da suke sake haduwa a shirye-shiryen kai farmaki kan sansanonin dakarun mu, a cewar arnold jiya juma'a firaministan tanzania kasim majalaliwa ya shaida wa 'yan majalisar dokokin ƙasarsa cewa an kashe gobarar da ta a tsaunin kilimanjaro na tsawon makonni biyu da suka wuce bayan da aka tura ɗaruruwan sojoji a wannan makon domin kashe gobarar da yake magana da majalisar dokokin tanzania majalaliwa ya ce gobarar ta lalata wani yanki mai nisan kilomita murabba'i uku na gandun dajin kilimanjaro wani wurin tarihi na hukumar unesco wanda ke dauke da nau'o'in halittu da dama ya ce gobarar ta kuma bazu zuwa wasu yankunan da ke kan dutsen da ke kusa da wurin shakatawar amma an shawo kanta kuma an ceto wuraren yawon bude ido ya yi nuni da cewa iska mai ƙarfin gaske ta rikitar da ƙoƙarin shawo kan gobarar. Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Assalamu alaikum barkama da haka da fatar an wayi gari lafiya. Na ma mun tashi lafiya. Lafiya kalau alheri ya gurin naku. Lahiya lau ya sanyi ya zafi. Gashi nan duk sun haɗe wuri ɗaya. Ka ji sanyi yau gobe zafi. Ya karɓan baki. <laughs> Abba ana mutu. <laughs> Ah, na kan ba da zuba sutura. Abba ayi. Ba zan faɗa ba. <laughs> Ai an kana so a tuna da kai. Eh? Sai ka sako wata suturar da da ka ambata sai a ce a ah, <laughs> shi ne fa me me me riga ruwan abin nan ruwan dora nan ai da bara shi ta labari ta yi kai mm-hmm. ci dariya da nuna mata da ce kin kin ga goma ma zuba sutura a <laughs> eh. ah, to ku da cin kuka ban dariya eh. an gurbi daɗi an gurbi daɗi eh. <laughs> an sha lebun gwalba an sha wata irin masu barin takardu na bari masu <laughs> barin masu barin gilashi. na zo na ce na ce ci ka na sun yi mantuwa sun sha lemu sun mace ba dubi <laughs> sai ya duba na ya duba na ya ce ke kawo nan <laughs> ashe shi ma ya ci meat pie eh, ba ana batu <laughs> santi meat pie ya sa ya zanti meat da croissant kin san wani wani grapes din da aka kawo <laughs> eh. na musamman ne ban taba gani irin sa ba an sai da koyar ta tambaya na na sai musu to sai kun bani cin ganci zan ga muku da ake sai da kawon gaske <laughs> sai kun bani cin ganci ga muku da ake so shi haka <laughs> to ba kamar yadda muka faɗa bakon da muka raka bakon da ya shige ya mm, dawo haka ne a kiyaye mu a kiyaye ku a kiyaye ku ko a kiyaye mu ko a kiyaye su a kiyaye kowa ba <laughs> to zuwa an jima za mu ci gaba da wannan hira da abokin aikin mu Idris Abdalla ya yi mana da bakon baban jama baban jama haka <laughs> to madalla kafin nan baba kamar yadda muka saba bari mu mika gaisuwar fata alheri da sada zumunci To bari mu fara da wannan gaisuwa da ta fito daga babban mai sauraronmu aminin wannan fili Hamidu Kalalabuwa a jihar Difa jamhuriyar Nijar ya ce salam filin a bari ya huce ina fata kuna lahiya muna ko lahiya kalau da ikon Allah. Ya ce ana yana so a gaida mishi da abokansa kamar haka baban di mamman bande. da isuhu madatai da yahaya dano azare a'a kaji da biya muradi na kumasi To. kai ma ashe ka samu wani sabon sarauta haka ban sani ba. A'a sunan sarauta biya muradi. Biya muradi, Allah sarki. Yawwa, na kuma yawwa. <laughs> Da ƙarshe na gaida mutanen garin Kalalabuwa baki ɗaya. Sai gaisuwa fata alheri ta abar ya huce daga Ayuba Isa, wanda ya ce yana so a gaida mishi Aliko Auta kafinta Yalwa da kuma mai ruwa Bajoga. sai ahmed amfasi bajoga da baffa haruna bajoga da bala ruwan kanwa da alhaji haruna bby da haruna alma ya'u da abdulsalam mai wada dambam gaisuwa a bari ya huce daga musa garba zuwa ga garkon jama'ar mahangi musa Machali allah sa Machali ne mahangi jihar katsina Gaisuwa bar ya huce zuwa ga Ibrahim Kusfa da Bashir BMK Kadisa, Abba Sa'ad Mahuta, Buhari Inusa kumurya. Wannan matsala ita ce baba. Mm. Ba, ba wakafi ba ɗigo. ba digo sunaye da kawai ake ta jera to ni ban san kake rubutun China yawwa ban san inda sunan wani ya faro ba ban san inda ya kare ba saboda haka sunaye ne dai ga sunan to BMK Kadisa Abba Sa'ad Mahuta Buhari Inusa Kumurya Sa'adu mai magani da Yusuf Chambi. To, duka dai wa'annan suna idan ka ji wani suna ya mm. kama da naka. Sai ka ɗauka. <laughs> Bari kuma mika gaisuwar Usaini Alhaji Umar Foreba Gashuwa da yake gaida Aisha mama a ƙasar Saudiya da bayi matar Musa unguwar hayin rigasa Kaduna. sai Umi Garba na kwallo a jaura da Safiya Isa mai kati gashuwa da Amina Adam A. Eh, Adam sai Zainab Muhammad Abubakar da Fuziya Dauda sai Aisha matar Usaini Dangote Karasuwa da Ladi matar mai unguwa Buku sai matan duniya baki daya. lalle kan lalle abin ya yi girma da su gwamma su muni nan da su malama juli duk dai mm. matan duniya aiko ka burge ni da kuma ma'aikatan sashen hausa baki ɗaya da fatar an tashi lafiya to muna godiya da wannan gaisuwa to sai kuma gaisuwar mu zuwa ga mai girma sarkin tarmasuwa alhaji umaru bani da babban limamin tarmasuwa malam usaini alhaji sale da alhaji sale tela mai tireda a duka a tarmasuwa sai kuma malam alhassan na abba tarmasuwa lafiya da alhaji haruna bibiwa tarmasuwa da alhaji sule na yashi tarmasuwa da yusuf mai leda tarmasuwa da babayo sabon layi tarmasuwa da alhaji da hajiya asabe alhaji haruna bibiwa tarmasuwa da dr sa'idu sani bajigo tarmasuwa da alhaji auta kafinta yalwa tarmasuwa da malamin kura garin sarkin noma tarmasuwa da ayuba isa tarmasuwa sako daga shugaba malam malam mai zanen hula gololo sai kuma wannan gaisuwa da ke cewa fatan alheri zuwa ga voa hausa sunana bala muhammad damban ga nawa gaisuwa ta zuwa ga ahmad aliyu jalam mai kankan da coordinator usman da gauda da alhaji sani mada dambam da baba mai bulo dambam da ahmed garba shatima dambam da alhaji shehu gwani dambam sai kuma baba yakubu ya mai dambam da ibrahim sallau fagam dambam da fatan suna lafiya gaisuwa daga bala muhammad dambam daga karshe sai kuma wannan gaisuwar maimuna matar aliko auta kafinta yalwa gindin akwati barikin ladi jihar filato ta ce ku isar min da sada zumunci zuwa ga aisha matar usaini dangote da jamila da fati matan ado salati goma ga annabi rijau da asabe matan haruna bibi watar masuwa da fastuma matar kawu mai ruwa bajoga da adam yusuf basa jihar filato a ƙarshe ku gaida man hasken zuciya ta aliko auta kafin ta yalwa a akwati babban magana <laughs> lalle <laughs> da duk da daukacin ma'aikatan sashen hausa tana gaida mu mun gode baba idan ka lura wa'annan masu aiko da sakonnin nan wannan yayi ma wannan eh, wannan zumunci suke yi tsakanin su zumunci suke su mu kuma muna tsoron katse zumunci kar ki sa an ce ba kyau yawa shine kuma <laughs> sunayen sai ka ji su a wancan wasiƙa ka ƙara jin su a hmm. wata wasiƙa To bari mu rufe da wannan da ta fito daga hannun Malam Usaini Dangote karasuwa jihar Yobe, Najeriya. ya ce bari karanta ya ce don allah filin a bari ya huce maganin hawan jini eh. ga dubun gaisuwa ta zuwa gaba haruna bajoga da mahmud salisu kauran na moda da aliko auta kafinta da ado salatu goma ga nabi rijau da alhaji umar forever gashua da buhari haya nguru da matarsa aisha usaini dangote karasuwa da bala usman karasuwa da Murtala Faruk Sanyina na ka ta fito. Haka. Da Baba Yakubu Makeri har da oh. kai. <laughs> Da Garba sabiola Gashuwa da Maina jaji maji Allah ya sa ka ne. Mm. Da Usman Kasim Kiringim da Yusuf Haruna Kariya Niger. Da Adam A. Adam Gashuwa da Baba Gana Alhaji Nuciya Wacakal. Da Audu Mai Gurmi jajimaji allah sa jajimajin nan haka ne mm. da musa musa karasuwa da bala muhammad dambam da ibrahim muhammad macina da adamu kwandale karasuwa da alhaji mele yusufari da ibrahim muhammad karasuwa sai tela ubale karasuwa da sai lawal bulama karasuwa da maji kuri karasuwa da kuma ya ce al'ummar garin karasuwa baki fatar an tashi lafiya. Abade, abade, ko baba, wanda ko she mas? Allah bai samu kunya. Wanda ko she mas? Allah bai samu kunya. Wanda ko she mas? Allah bai samu kunya. Wanda ko she mas? Allah bai samu kunya. Har yanzu na waiwaya, na ga suna mini kallon manja, na sa kafa so suke su jawo ni ba. alhairi na shige bakanta mazurai farin ciki na shine tashin hankali mu da mu gaba ku saura baya da mugun aiki Allah ne gata na bani waiwayan banza Allah mai sari kai mu nasari da masu shari ka samu ga alhairi ka lullube mu alkhairi ka lullube mu da annuri madalla ba kamar yadda muka ce bakon da ka rasa ya dawo sabili da aka bari mu gefe domin ci gaban irin da wakilin mu Idris Abdullah ne da wanda ya ci cikin waƙoƙinka wacce ka fi so wance fansi na ka fi so don ni na san wakokin da na release duka wakoki ne masu amfani masu kyau ni a wuri amma ba san fansi na abin da su suka fi so ba to kai musamman ai mutum yana iya yi aiki ce na fi son wannan wakar idan na ji hankali na yana kwanciya wanne kai kaga ka fi so akalla na da kaman biyar ko shida da duka na ji hankali na na kwanciya za ka yi sanin yawan waƙoƙin da kai ya fi hamsin duka singles kake wato ɗaya kake sakin su ko album album ina da album kamar five akalla amma recently waɗanda na sassake duka single singles ne kamar frigita kamar yade kamar god nugu shimas duka single ne wani waka ka fi shahara da shi a ganin ka shekaru can baya na fi shahara da allahu mu. allahu mu ka taimake mu jabbaru mu tun yayi na da rayu amma firgita ya kara shaharar da ni kuma na fi cin amfanin firgita ya fi shi na baya allahu mu. yanzu ka taba fita kasar waje sabili da waka farko ba shi cikin hankali na amma yanzu invitation daban-daban na kan pipelines yanzu muke take decision kasa kake son ka fara zuwa a halin yanzu saboda waka inda allah ya min zabi duka daidai ne don duk fadin duniya akwai masoya na sa inda ya zo zan tafi farko ba masala kai baya ga waka kana da wata baiwa da kake da shi wanda yake jama'a ba sani ba eh akwai amma ka san alamarin yau da kullum wasu abubuwa ya kamata kana barin shi boye tsakanin kai da aikinka amma waɗanda suka sani da suka zo gida sun san bayan waka akwai wasu abubuwan kuma da ke tafiyar da lamarinmu yanzu da a ce ba waka kake ba wani sana'a kake ganin za ka shiga ciki ina yi fami noma eh mm. gona gona eh in ka ce gona ya hada da noma eh. da noma da kiwo da sauransu eh da abin da zai za ka hada duka saboda na shiga mm. ciki na duba yadda yake kamar shekara uku zuwa fudu baya amma saboda yadda wakokin nan ke move nan don waka da kanshi aiki ne musicians da yawa cikin waka suka succeed sannan suka move to wani angle daban yasa wakan nan da kanshi da ke aji aiki ne sai na try wadancan nan na ga success da ke ciki na ga amfani da ke ciki shi yanzu na hold on in continue cikin aiki cikin wakan nan in ga inda zai landi na shi koma kuma ci gaba da sauran aiki ko wani malamin mu na aikin jarida ya ce idan kana so ka kware wurin karanta labarai ya kamata a duk inda kake da kaga rubutu ka karanta kuma a fili ya zama na ka saba da karatu ko da yaushe to bangaren waka kamar yanzu idan ka shiga kana wanka shawa kuma kana tafiya a mota ko kuma kana wani motsa jiki kana waka kamar waka ya zo ma kana yi eh yana zo ma kowane lokaci ko ina yana ya zo maka to idan zai zo ma yana zuwa ma kamar ilhama ne ko dai kana duban yanayi ne wani sa'in yana zuwa kamar ilhama wani sa'in kuma kana duban yanayin abubuwan da ke tafiya kamar yadda muke zaune muna zaune malam mirago ya yi tagumi yana kallo na sai in tambaye shi menene malam mirago dai yana nan tare da mu lokacin da muke wannan wannan hira domin haka yanzu na har ya hada waka da mirago ya za ka kwatanta masana'antar waka a ghana ana taimaka muku yana da very poor ba a taimaka mana shi dai in kai ka taimaka ma ka kai wani wuri sannan wannan nan ma shi kai kaman kana yi kamar yadda na yi magana da zo ni haka na gode ma Allah na yi aikin da na samu wasu fans sai sa in kana neman taimako ko wasu bangare da za ka ka tatta ka samu wa'annan taimakon nan amma sauran artist nan duka ban shiwo kamar yawanci ana samu suna samu wannan ba sai sabar industry nan na kasa kuna da ba ku da wata kungiya na mawaka muna da kungiya GZM Ghana Zungo Music sa'an nan kuma ina cikin kungiyar music musicians union of ghana ni ina ciki amma mm. yawanci mm. su ba su ciki to wanne ne ya fi taimaka ma cikin biyu duka ba su taimaka min ni da kaina ke taimaka ma kaina yanzu na amfanin shi ga wannan kungiya eh amfani shi ne yanda za a yi ya zaunu don ni ne treasures kudin su duka nuna yake ya samu na aiki kai yanda za a yi ya zaunu duniya duka kowa ya san da wannan kungiyar nan wata shawara za ka ba wannan kungiya yanzu shawaran da zan ba wannan kungiya ne haɗin kai ya zama ɗaya a cikin ayyukanmu in ba haɗin kai ba mu muje inda ya kamata mu kai shi sa haɗin kai a bar jan kafa kuma idan aka yi haka to za mu kai inda muke so mu kai a ƙarshe me za ka ce masoyanka abin da zan ce masoyana na gode musu kwarai kuma ina kara gode musu da akalla shekara uku ina fitowa da hits na fitowa da wakoki shekara tun, korona corona har yau na fito da sabbin wakoki guda uku kuma masoya na duka sun accept wannan wakan nan sun yadda da wannan wakan nan sai sa ina gode musu kwarai da na fito da wasu suke runguma shi suke kai shi inda ya kamata ya kai ya lifa da ke na amma yanzu allura nake cikin ruwa mai rabo shi ke samu ko shi zai samu ka taba aure na taba aure 'ya'yanka nawa ina da yaro guda yanzu haka nan yan mata suna ta harin <laughs> yanzu ya kake fama da yan mata <laughs> eh ba sauki ba ne kaga mun baka yi la'akari ba ka je ka fada inda bai kamata ka fada ba as musician yasa yawancin lokaci ya kamata ka yi la'akari da rayuwanka ka duba inda za ka sa kafa so muna very careful kaka je ka fada cikin gidan jiya bakin ciki ba an shiga eh, gudan ku. Gaskiya. <laughs> Lalle gaskiya iya waka ba ba. Kwarai kuwa. Lalle ya iya waka. Wato in ana zancen mawaka a cikin zango. Eh. Wato shi ne za mu ce wanda yake ya zama abin da bature ke cewa consistency. Yawa shi Eh. shekaru sama da shekaru goma kenan yana eh. wannan wakar kuma masu daɗi eh. kullum wakar sa sai gaba take yi ke sa a zango ne in kana so ka ji wakar hausa ah. daɗi shi ne ah. baban jama baban jama To madalla ah, muna godiya sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya nuna mu. labarin zan baka labari ne da ya fito daga hannun Salisu Armayau. To. <laughs> Eh, Salisu Armayau ne hmm. nguru shugaban kungiyar murya talaka na jihar Yobe ba. To. Ya ba da labarin waɗansu makafi ne wai guda biyu. Kai. Eh ya ce. <laughs> <laughs> <laughs> da jagoran su koko a'a su su kadai ba ba jagora eh, iko Allah ko ko jagoran su ne suka hada su fada wa ya sani <laughs> wai su kila hmm. suna tafiya bara ne sai hmm. hatsaniya ta shiga tsakanin su rikici ya kaure kuma rikici ya kaure ana ta rikici ana ta rikici eh. ba ta ana rikicin na ana tafiya ana rikicin na har aka kai tsakiyar titi ana ta rikici oh. ko ba kafi da <laughs> ba su san da suke ba ba su san da suke ba <laughs> shikenan ana ta kokarin raba su ana ta kokarin raba su akai akai akai su raba su eh. a raba su suka kire <laughs> suka kire da fada baba eh. sai shi mai raba sun nan da ya ga dai ba zai iya shawo kansu ba yana eh. dan Allah malaka hakuri dan Allah kowa ya ki hakuri hmm. ana ta da jijiyan wuya sai shi ke nan, sai ya da ba ya ce to tun da ba za ku bar faɗan nan ba wallahi tallahi abin da ya same ka kai ka ja bai ba wai sai ya ce ba wani mota na eh, wani eh, haka ya ce to wallahi tallahi abin da ya same ka kai kadai ya ce tun da ba za ku bari ba idan ya cika maka wukan nan kai ka ji da kanka <laughs> Eh, <laughs> wannan bai san wancan ba da <laughs> <laughs> suke matu duka su biyu eh. ɗayan sai ya tsammaci cewa su sai ya tsammaci cewa ɗayan eh. ya sa roƙa da zai caka musu kai shi kenan sai kowa ya ranta ta kare kowa ya gudu kowa ya arce ba caka raba kansu an raba su ki hikima ki za akwai wani makaho da na sani shi wannan yaron kullum da safe shi ke ɗaukar shi su je bara to bai je bara yaron sai wani ƙarin shi ɗan uwan shi ya tafi suka fita to sai makawo ya ce to ka bi da ni nan mana sai bi da shi aka kai wani wuri yanzu dai an bace ba hanya eh. ba san da za a koma ba eh. shi makawo yake ta cewa ka bi da ni eh kai ko ba gani kake shi kuma yaron da ya juya shi ya ce bala eh. ai mun bace ya ya mun bace yake <laughs> ce ka batar da ni dai <laughs> yaro yace bala ai kai kake mu bi da ya ce hauka kake ni gani yake ce mai da jiki na mai da jiki <laughs> an fasa barak <laughs> ya goyi eh? idan an kai shiga nan ai ko <laughs> ga dogon wato wai ga wai ga dogon in ji mai rubutun na wai ga dogon musu ce ba haka ba da za wai balan-balan da ni baba Ka kaka banda murna ga gara mace ta mai dama mai dama mu bar dan batun ba mu bace ba zan <laughs> da gari sai waye mana na ga <laughs> malama shula da daga ba da nusa sabili da aka tilas da ja barki da yanzu a madadin baba ya ko baki alheri ke muku fata alheri da fata Allah ba lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri yawa wanda ba Allah bai samu kunya wanda ba Allah bai samu kunya wannan masu Allah bai samu kunya Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni. Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku a wuni lafiya. Na sa suke su jawo ni baya. alhairi na shige makanta